a daren jiya ne aka samu tashin wasu tagwayen bumabumai a wani masallaci da ke anguwar mulai anguwar da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma raunata wasu da dama wannan tashin bom din da ya zo ne bayan kwana biyu da aka samu tashin wasu bumabumai a anguwar sajeri wanda ya sanadiyar wasu mutane guda hudu da kuma raunata guda goma sha uku a yan kwanakin nan da al'umman birnin maiduguri na ci gaba da fuskantar matsalan hare-haren bumabumai ne wanda yan kunan bakin wake kan kutsa cikin jama'a su kuma tara irin bumabuman da ke jikinsu sai dai wannan bom da aka ce ya tashi shi a wata masallaci a unguwar Mulai ana zaton cewa an ajiye shi ne aka kuma ta da shi daidai lokacin da ake sallar magariba wanda ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane gama dai irin abin da ɗaya daga cikin mazauna wannan anguwa da kuma suka yi jigilar majinyatar da wannan bom ɗin ya ta zuwa asibitoci ya shaida min ta wayar ho kamar haka daga wani masallaci ne abin ya faru masallaci hangon mu kaɗan dai ta wancan gefe kafin kamar za ka tafi ta hanyar sojoji wajen cikin point na hangon ne wajen mulaidin eh ya mulaidin eh ya kashe mutane ne bob din ya kashe mutane sosai wallahi da yaran matasa matasa haka sun kai nawa ne mutanen mutanen da suka mutu wannan yana gani a takance wannan da sun kai kamar mutum goma wani da suka rasu da wani da suka ji rauni akwai wani da suke mutu ma dan sama sama amma yanzu yan red cross yanzu sun zo da wannan motar su da sun zo ka sun tafi yanzu akwai saura mota biyu suna kan dibawa lokacin wani sallah ne magariba ne ko isha ne eh idan ana sallan to sai an yi dalar saudi a na biyu ne sai abun ya tashi bayan kamar minti biyu waka ba zai eh. kai biyu ma eh, kawai sai ga jama'a suka taru mutanen da suka ji ciwo har masallacin ya rushe a kan wayansu da sauransu suna taimakawa eh. a bayan suna taimakawa aka sai gwamnan ya sake amsawa to yara matasa da sauransu akwai da suka kare akwai da suka ji ciwo to wallahi yanzu akan matasan da ni da kai na ma mota na dibi matasa ya kai yara guda goma sha biyar na cikin mota na gwamnati na taimaka musu suna kai su cikin general hospital imagine. Wai kamar ajiyewa aka tafi ko a cikin masallaci? Yawwa ya eh, ajiyewa ne aka yi aka tafi aka ce ta a cikin masallaci. lafiya kuma a gefen bakin shi mun shiga masallacin aka ajiyo. A wayan kwanakin nan dai ana cigaba da samun matsala ne na hare-hare musamman ma a ƙauyuka ko kuma mashigan gari kamar yadda wani da ya fito daga garin Goza ya shaida mun cewa ko a shekaran sai da wasu da suke zaton cewa yan kungiyar Boko Haram ne suka shiga cikin garin Goza sannan suka yi ma wasu mutane yankan rago. Wallahi Boko Haram nan sai mana kaji a Goza ne kuma yanka mana mutane da dare suka mana mutane yanzu yanda na so na mutane a cikin garin Goza mutane sun yanka. a cikin anguwar bulabulin eh a cikin anguwar bulabulin yaushe da abin ya faru a kota ran jiya eh, da dare ne ko da rana ne da dare ne da dare ne ta dutse suka soko ok suka soko ta dutse ne su shiga anguwanni mutane su yanka eh sai sun yanka da dare mata kusan uku da yaro da kuma maza guda biyar suka yanka mutane tara dai gaba daya eh a 'yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun matsalar hare-haren kunar bakin wake da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma wasu rahotanni da ke fitowa daga ƙauyuka waɗanda ma ke nuni da cewa ana ci gaba da samun matsalar hare-haren wanda ake wutar cewa 'yan ƙungiyar boko haram ne ke kaiwa musamman ma ga mazauna waɗannan ƙauyuka har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto dai babu wani bayani game da adadin mutanen da suka rasa rayukansu ko kuma suka jikata sakamakon waɗannan bama-bamai haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya